أعاذني الله وإياكم وأجارنا من النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya su da tabbata ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai salati da sallamawa ga fiyayyen halitta annai Muhammad Yashe shi da sahabbansa da iyalansa da mummunai waɗanda su sami tafarkinsa a zuwa ranar tashin alkiyama muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sa mu kasance daga cikinsu. wanda mu da sake haɗuwa a wannan rana ta Asabar wacce ta dace da biyar ga watan Zulqa'da. Hijiran Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shekara dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da shida wanda ya daidai da uku ga watan biyar miladiya dubu biyu da ashirin da biyar Allah madaukakin sarki ya sake kaddara ya ba mu aron lokaci zuwa wannan lokaci a wannan masallaci da muke karatu cikin littafin ahkamun jana'iz wa bida'uha wallafawa Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani wanda ya rasu hijira a shekara 1420 muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ji kan shi ya gafarta mishi kuma yau ne karatun mu na uku na hudu wannan shine darasin mu na hudu a cikin wannan littafi mai albarka muna roƙon Allah madaukakin sarki ya yi mana dace har ila yau muna cikin fasali na farko inda malai yake magana abubuwan da suka wajaba kan mutum musamman in ya kasance mara lafiya mana ya ga alaman mutuwa dukkan musulmi ana bukata ya kiyaye waɗannan abubuwa ko yaushe amma an fi emphasizing akan wanda ya tsinci kansa hali na rashin lafiya so shi aka fi tsammanin masa cewa zai rasu ko to mai magana akan har au makara ta tara abu na ƙarshe da muka magana shine akan abin da ya shafi suwaye ba a yi musu wasiya ko suwaye ba a yin wasiya cewa a ba su wani abu daga cikin dukiyar da mamaci ya mutu ya bari a yau za mu tashi abu a fakara ta goma bale cewa ya hurumul ibrahu fi wasiyyati yace kuma an haramta yin wani abu da zai cutar a cikin wasiyya mutum ya yi wasiyya amma zama wasiyyar ya cutar da wani ma ka ce an cutar da mutum shi na nufin an hana shi abin da ya kamata a bashi ko kuma sanadiyar ana so a ba wani abin da bai kamata a bashi ya zama an cutar da wasu wasu kuma so an hana su to yin hakan cutarwa ce ga wasiya kuma haramun قال كيف أن يوصي بحرمان بعض الورثة من حقهم من الإرث kamar mutum ya yi wasiyar a hana wasu daga cikin magabata haƙƙinsu daga cikin gado a يفصل بعضهم ba a فيه ko kuma yi wasiyan ya rarraba tsakanin magada ya nuna wane kar a bashi kaza wane inna shi ne za a bashi kaza ana koda gadon tasa ta fada wannan abin kar a bashi to duk waɗannan cutarwa ce a cikin wasiya Allah madaukakin sarki shi da kai shi ya raba gado kuma shi Allah ya faru waɗanda za a ba su da waɗanda ba za a ba su ya faɗi dalilin da ke sa a yi gado kuma ya faɗi dalilin da ke hana yin gado akwai asbabul irz da kuma mawani'il irz asbabul irf sune dalilan da suke sa a yi gado mawani'ul irf sune dalilan da suke hana a yi gado imam rahabi ya faɗi kowanne guda uku sai dai a mawani'ul irf an sun ƙara ɗaya zama hudu yace asbabul irfil wara talata كل يفيد ربه الوراثة وهي نكاح وولاء ونسب ما بعدهن للمواريث سبب هو غدا أقول سوسكي يا إذا يزما أورتيا أجمع تركة كان أزادا تنين سنبيا أوليكو كما كان أزادا تنين سنبيا أولي إن بابا أورتيا ما أبن ليسا تزاجيك أو إستي تزاجيك sai abu na biyu dangantaka dangantaka shine abu na biyu da ke sa a ga za ka ce dangantaka na da dangantaka na jini babanka ne ko ɗanka ne wanka ne ko ƙaninka kawunka ne ko kakanka ne ko jikanka misali sai kuma alwala shine wala'i mutum ya yana da bawa ya yanta bawa bawan ya rasu bai da wanda zai gaje shi ba a san magadan bawan to shi wanda ya kenta shi zai gaji dukiya ko kuma shi mai gidan ya mutu ba a san wani daga cikin magadan shi ba bawan shi gaji dukiyar shi bawan abu bayan waɗannan guda uku da suke yi. sa mutum ya yi gado su kaɗai ne kuma abubuwan da suke hanawa shi ma ai a bayyane ki a shari'a kamar shi ma Imam Murrahabi yake cewa wa yamna'u shakhsa min al-mirasi wahidatun min ilalin salati rifqun wa qatl wa ikhtilafu dini wa qafan falaysa shakku kal yaqini shi kuma abubuwa guda uku Imam Murrahabi ya faɗa sunna kai ƙara abu na hudu abu na farko shi ne mutum ya kashe wanda zai gada mutum ya rasu sai kuma ya tabbata cewa ɗan shi ya kashe shi da gangan to wala ba ɗan gado ba ha ƙarƙashin ƙa'idan manista ajala da shay'in ko qima bi ilmanihi wanda ya gaggauta wani abu a awanihi manista ajala bi shay'in qabla awanihi ko qima bi ilmanihi kaga shi ya kashe shi kiran zawo da ya shiga to sai a hana shi za ka ba shi sai ikhtilafu din ya zama akwai bambancin addini tsakanin wanda za a gada da wanda zai gado musulmi baya da kafiri kafiri baya gada musulmi mutum ya rasu amma shi da ya rasu musulmi ne ɗan shi ko ba musulmi ba ne ba ba shi gado ko shi da ya rasu ba musulmi ba ne amma ɗan shi musulmi ne shi ma bai da gado sai kuma arrif bauta na rasu amma ɗanka guda ɗaya da ya rage bawa ne na wani to ba za a ba shi gado so da duk dukiyan bawa dukiyan mai gidan shi in aka ba shi inda rake kamar an ba mai gidan ne mai gidan kuma bai da gadon an gane ko to sai na hudu shine ne ibhamul mauta ya to ba iya tantance tsakanin wanda zai gado da wanda za a gada wayar gawan mutuwa ba kila zuwa haka ya ka sami ta da uba duka a kwance sun mutu ko ba iya tantance wa ya riga wani mutuwa ba kuma ka'ida kana gadon mutum ne in ya mutu ya barka mai a raye an fahimta ku ta wannan halin ba za a raba gadon din da baban ko ba za a raba gadon baban da ɗan ba so da ba iya tantance wane ne a cikinsu ya riga ya riga mutuwa wannan duka shari'a ya riga ya bayani to kaga ba zai yi zo wasiya ko ka cira wani ka ce in na mutu wane kar a ba shi gado na sai dai mu ce maka ta zo mu jita amma ba za mu yi an fahimta ku? to yin hakan ibara cutarwa ne an gaji cutarwa ne a wasiya Allah ya riga ya raba komai kai bayanin komai mala yace li qawlihi tabaraka wa ta'ala yace da sauraron fadin Allah madaukakin sarki للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا التي ماذا suna da kasansu daga abin da iyaye da kuma makusanta suka bari haka su ma mata suna da kaso suna da kaso daga cikin abin da iyaye da makusanta suka bari mimma qalla minhu aw kathar abin da suka bar nan ɗan kaɗan ne ko mai yawa komai ƙanƙancansa kuma komai yawansa an gane ko wanda yake da haƙƙi yana da haƙƙi a ce ko tun da ɗan kaɗan ne saboda haka masu haƙƙi kuma kun yi yawa waɗanda suka cancanta a ciga da saka wasu saƙon su su a kowa a ba shi kasansa komai ƙanƙancansa ma ƙalla hu ɗaukatu haka ba komai yawansa za a ce tun da ya yi yawa to mu ba ku ɗan wani bangare sauran mu ba wasu a su ne dai masu hakkin a masu kayan su Allah ce nasiban mafura wannan kaso ne wanda Allah ya riga yanki Allah ya riga yanki wa fil akhirati minha a karkan ayoyin zaran kuma a cikin har ila suratul nisa Allah madaukakin sarki sai ce min ba'di wasiyatin yusabiha aw daynin ghayra mudad wasiyyatan من الله والله عليم حليم yace za a raba gadon ne bayan wasiya wanda wanda ya bar dukiyan yayi audainin ko kuma bashi da aka biya mishi kuma ghayra mudharin wasiyan ya zama ba mai cutarwa ba an gane ko za a raba gado ne bayan an zartar da wasiya amma wasiyan ya zama ba mai cutarwa ba a gane cewa in wasiyar mai cutarwa ce za a yi sai a bar mishi kayan shi Allah ya sake ce wasiyatan min Allah wannan kuma wasiya ce daga Allah madaukakin sarki Allahu alimun halim Allah madaukakin sarki masani ne ko mai tausayi ne Malai sake cewa da qaulihi sallallahu alaihi wa sallama har ila yau an hana wasiya mai cutarwa so da faɗinsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace la darar wa la dirar man darra nawahu Allah aw man shaqqa shaqqahu Allah Annabi sallallahu alaihi yace la darar wa la dirar karka cutar kuma karka bari a cutar da duk wanda ya cutar da wani to Allah maɗaukakin sarki shi ma sai ya hukunta cutarwa a kan shi duk wanda ya matsa ma wani ya kafura ma wani ya hana wani sakat babu gaira babu dalili to shi ma Allah maɗaukakin sarki sai ya hukunta mishi kafurawa da hana shi sakaci ma an gane ku shi wannan hadisin imam a darqutni da imam al-hakim sun rawaito shi daga ah, sa'id abu sa'id al-khudri Allah madaukakin sarki ya kare da a gare su imam al-hakim da imam zahabi duka sun hukunci cewa hadisi ne wanda yake ya inganta bisa sharadin imam muslim an gane ko to wannan shine abu na na goma wale ce ya san da hadisin a cikin shiwa ubarin abu na goma sha ɗaya mala ce wal wasiyatul ja'iratu baqilatun mardudatun yace in aka samu wasici ja'irar wasici wasici na barna to mardudatun ana mayar da ita ba a zantar da ita mana ba komai bane in mutum yayi a matsayin wasiya za a zantar akwai wasiya ja'ira akwai wacce wasiya ce ta barna to za a mayar da ita da mutane da yawa suna yi kuma su cutar da iyalansu bayan basa an kuma sai a sai sai za a doge akan wannan abun sama da doge wanda ake akan hukuncin Allah har ya kai ma ga kana faɗa mutane cewa hukuncin wannan wasiyya ya sa'a hukuncin Allah masu suna ganin kai amma tunda wasiyyan baban su ne fa ba za su ba ta sai zama sun fi ganin girman wasiyyan babansu su akan dokar Allah madaukakin sarki Allah ka shirya da mu alai ce da qaulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam So da fadin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da yake cewa man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad duk wanda ya kirkira a cikin wannan al'amarin namu na addini abinda addinin musulunci bai san da shi ba fa huwa raddun to an mayar ana mayar nasa wannan marjajjen abu ba a ma la'akari da shi balle har a yi ƙazantar haka mutum zai rasu sai bar wasiya ko bayan na mutu ban yadda ɗan gidan nan ya auro daga gida kaza ko anguwa kaza misali ana yi ko wannan ka gani kuskure ne ko ban yadda wata 'yar gidan nan wani ya zo daga anguwa kaza ya aure ta misali wannan duka haramun ba wata anguwa ko wani gida da za ka yanke ka ce shi ke duk wanda ya zo daga gidan mutumin banza ne ko duk wanda ya zo daga anguwan mutumin banza ne sai gobe aka samu wani mutumin kirki ha daga gidan shi kenan sai a ce a ai baba ya riga ya bar wasiya wasiyan banza yanzu haka akwai wata rigima a hannun mu irin wannan wai babansu ya ce ko bayan ya mutu kar wata ƴar shi ta auri kabila kaza shikenan sun doge kai dattijai malaman anguwan waye kowa ya je ba wa'azin da ba musu ba sun ce su wasiyan baban su ba su tayarwa kaga wannan barna shi kaga yanzu baban ya ya shuka barna ya mutu ya bari babban wa'ansu ba maganar da bihun su ya ce shi na da tabbas baban su yana daina da na sanin wannan musu sun ce kai ma ka biye musu ne ka tafi gaba mu shi ne babban wa'ayi ya ci su ma shi ma an kore shi tun da shi ma ya tashi daga wasilin baban su ga duk wannan barna ne A kowace wasiya wasiya ana auna shi ne a mizanin shari'a in ya dace da shari'a sai a bi in da ya dace da shari'a ba sai a yi watsi da shi wanda ya wannan kuma sai a nemi shi Allah ya yi mishi a kan roƙon masa Allah gafara saboda ya yi laifi ya yi kuskure an gane ko duk wanda ya wani abu da shari'a bai san da shi ba ana mayar masa da kayan sa shi wannan hadisin Imam Bukhari da Muslim sun fitar Imam Ahmad ibn Hanbal haka ba yace ya fitar da hadisin a cikin littafin sa Al-Irwaq Irwaq al-Ghalil wala sake cewa wal hadisi Imran bin Husayn ce dalili na biyu da ke nuna cewa in mutum yayi wasiya ja'ira ta barna ana mayar masa da kayansa akwai hadisin Imran bin Husayn Allah madaukakin sarki ya kare da a gare shi yake cewa anna rajulan ta'taqa inda mautihi sittatu rajula yace wani mutum an samu a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi da ya zo rasuwa daga cikin wasiyarsa shine sai yanta bayansa guda shida kuma lam yakul lahu malun ghayruhum bai da wata dukiya bayan waɗannan bayi ko sai wasiya in ya mutu duk sun zama yantattu kuma kaga iyalansa ba komai ke faja'a warasatuhu min al-a'rab sai magadansa dai suna zama a karkara ne laraban kauye ne al-a'rab sai suka shigo gari wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam فأخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما صنع شسك با منزن الله صلى الله عليه وآله وسلم لابار أبندا أو أوانسو wanda za su gaje shi ya aikata da suka ba shi labarin kawada manzon Allah sai ce a wafa da zalik don kuna tabbas haka yayi qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce law insha Allah ma Allah ce da mun san yayi haka da ba mu sallah ba in ji wa Allah Muhammad yace da mun san yayi haka da ba mu sallah ba shi ya laifi ko haka wani annabi yace da ya sani kanka ai ka sani laifin yayi girma Allah sallallahu alaihi sallam fa asra'a bainahum Annabi sallallahu alaihi sallam yace wannan bayi guda shida ka zo da su sai musu qura'a ba sai musu ƙura to da ayyayi wasiya da sama da ɗaya bisa uku mu bayani a baya ku mazalla sai musu ƙura akai akai akai akai abin nan cross ballot sai a rubuta aka rubuta yanci yanci guda biyu guda hudu kuma aka rubuta babu yanci sai aka watsa musu kowa ya dauka wanda ya dauki yanci ya zama yanci wanda ya dauki babu yanci ya zama kayan gado fa aqra'a bainahum fa a'taqa minhum ithnayn sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam guda biyu daga ciki wa radda arba'atan fi rizqi ya mayar da guda hudu suka koma bauta suka zama gadon waɗanda za su yi gado don fahimta ko daga wannan shi ma dalilin ke nuna in aka yi wasiya ba a zantarwa ana mayar ana mayar don fahimta ko Allah ya sa mu wani hadisi imam muslim da uh, imam ahmad ibn hanbal duka sun rawaito shi imam fahawi da imam al-baihaqi duka sun rawaito shi wannan shine abu na goma sha ɗaya in aka yi wasiya wasiyar ta zama wasiya ce safar farna to ba a zantarwa ana mai da shi abu na sha biyu malici ولما كان الغالب على كثير من الناس في هذا الزمان الابتداء في دينه yace kasantuwan abin da ya zama shine mafi galibi mafi yawa kai a wajen da yawa daga cikin mutane a wannan zamanin yawan kirkire-kirkiren abubuwa addini a kirkire abubuwan da ba shi addini a shigo da shi kuma a ce dole sai ya zama addini sanadiyan haka dole ce wala ma fi ma yata'allaqu bil janaiz yace musamman ma abin da ke da alaka da janaza kasanto mutane da yawan kawo bidiyoyi a cikin abin da ya shafi janaza وكان من الواجب أن يوصي المسلم بأن يجهز ويدفن على السنة عملا بقوله تعالى yace to sanadiyan wannan ya zama wajibi akan musulmi yayi wasiya cewa in ya rasu a yi masa janaza a binne shi bisa karantarwar sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matukar muhimmanci mutum yayi irin wannan wasiya in na rasu ban so abun kaza ba na so abun kaza ba na so abun kaza ayi kaza ayi kaza in so samu ne ya ayyana wasu waɗanda yake ganin za su tsaya wajen tsaye abu bisa sunna ya ce su nake so su mun kaza in na rasu an fahimta ko wanda yana da muhimmanci alici saboda faɗin Allah madaukakin sarki ya ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijara عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون التي يا أيها الذين آمنوا يقول الرسل إيماني قوا أنفسكم وأهلكم نارا كسنيا وكنكم شامكي da ku da iyalanku ku sanya ma kanku shamaki daga wata irin wuta wa quduha an-nas wal hijara wannan wutan makamashin wutan sune mutane da duwatsu alaiha mala'ikatun ghilaqun shidad da wannan wutan akwai su mala'iku masu tsananin kaushin hali da kuma karfin bala'i la ya'suna Allah ma amarahum kasa sa'a ma Allah akan duk umarnin da Allah ya musu wa yaf'aluna ma yu'marun kuma suna aikata abin da aka umarce su so da haka yana da matukar muhimmanci ka bar wasiya da wa da wa kake so su yi maka janaza bayan ka rasu wace irin janaza kake so ayi maka so yawa za ga mutum ya rayuwa cikin karantarwar sunna amma bayan ya rasu ba samu haƙinai daga cikin yan uwan shi sai su masa janaza irin ta bid'a su kawo malaman bid'a komai a masa irin da wannan cin amana ne kuma lahiran Allah wallahi sai ku yi shari'a su gaban Allah mutum ka san cewa abinda kake kai masa yanzu bayan ya rasu lokacin da yake da rai kyaman abin yake bai da alaka da abu wanda ka san cewa koren zaren da aka kai shi wajen shi ko ya masa karatu ko ya biya masa ko ya masa tambaya ko ba bi sallah ba zai yi ba amma bayan ya rasu ka dauko ka ce shi zai masa sallah bayan ya rasu wannan zalunci zalunci shi yasa nake nake a fannin janaza nake nake ina jinjina ma dan uwan mu yan zara izalan jos wallahi suna burge ni kana rasuwa sai kai ka sabon layi kenan gaba wani malamin bid'a da zai sabon Allah ya ce zai maka sallah kuma wannan shine gaskiyar magana to da yawa daga cikin uwan mutane yan uwa akwai zalimai kaga mutum ya dace kaga a tarjima da shi kuma shi ya sa abin da yake kuskure ya san kuskure da limamin da shi kake yake bi sallah salloli biyar amma ka yana rasuwa sai a nisan da limamin da gare shi so da zalunci kuma ni na rasa me me ake yi shi wanda ya zo zai maka sallan lokacin da kake rayuwa shi yana da'awan cewa kai arni ne yanzu kuma ka rasu ya zo ya tsaya to me zai fara sallan zai ruka ce Allah ne maka kenan ni na kasa fahimtar inda abin yake abin da ke faruwa kenan abin da ke faruwa kenan mata ba wajibi ko ya zama ko ya bar wasiya ga waɗanda yake yake da kyakkyawar da za su tsaya bayan ya rasu su zantar da irin wannan wasiyar wale ce wali zalika kana ashabu rasulillah yusuna bi zalika yace saboda haka sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna yi wannan wasiya tun a zamanin manzon Allah suna irin wannan wasiya bare wannan zamanin namu da ya lalace a zamanin annabi sahabbai suna yi wannan ci yace wal azaru anhum bima dhakarna kathira yace dalilai hadisai wanda suka zo daga sahabbai akan wannan yana da yawa wale ce fala ba'sa min al-iftisari ala ba'd yace babu laifi mu takaita akan kaɗan daga cikin waɗannan hadisan yace na farko ana amir bin sa'ad bin abi waqqas yace hadisi ya tabbata daga amir dan sa'ad dan abi waqqas Allah ya kare da a gare shi shi amir din tabi'i ne baban sa'ad bin abi waqqas sahabi ne yana cikin al'asharatul mubashirun bil janna yana cikin sahabbai guda goma na da manzon Allah musu albishir da aljanna tun suna rayu to dan shi yake cewa anna abahu qala cewa lallai baban shi Amir shi Sa'd bin Abi Waqqas kenan ya ce fi maradihi alladhi mata fi rashin lafiyar da ya rasu a ciki wanda bai tashi a ciki ba yake alhidu li lahdan yace in na mutu kuma kabari lahdu lahdu za ku lahdu inda ake kabari lahad shine ana haka kabarin ake yi da tsayi haka haka kabarin da tsayi sosai sai a zo bangon gabas sai a haɗa a ciki sai zama an zo da mutum za a tsofa mutum a ciki ne sai a rufe sai a zuma ƙasa a shi ne lahadi a gane ku kuma irin shi irin shi ne aka ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi suka fi a gurin so da yanayin kwasansu yana da ƙarfi da sauransu ya ce to ni ma in na mutu lahadi za ku ya ce wansibu alayya labana nafsan ce sa'an nan kuma ku jera mun bulo na yunku haka suke yadda mu mun yi ta sa katako su kuma sai su jera bulo a bakin gur na yunku haka a ciki tukun sai a biyo da kasa yace to haka za ku Ya ce kama a bi rasulillah sallallahu alaihi wasallam kun ba ku gane ba kuma yadda haka ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanda kuka ga haka manzon Allah ne irin shi za ku mun na kar ku saba irin yadda haka ma annabi sallallahu alaihi wasallam irin shi za ku daga sanad bin abi waqas sahabi ne tun a zamanin yana wasiyar in ya mutu a bishi janaza irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan zamanin da muke ci. wallahi imam muslim da imam al-baihaqi sun wannan hadisin dalili na biyu malam da ya kawo an abi burda qala Musa Abu Musa radiyallahu anhu Abu Burda shi ma tabi'i ne yake cewa Abu Musa al-Ash'ari Abu Musa al-Ash'ari sahabi ne daga cikin manyan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai cewa ash'ariyuna minni wa ana minhum so Abu Musa al-Ash'ari yayi wasiya ina hadaratu ina hadarahu al-maut lokacin da mutuwa ta halarto masa wala sai ce idan talaqtum bi janazati yace idan kuka dauki janaza ta kuna tafiya fa asri'u bi bi al-mashya ku yi tafiya da sauri ku gaggauta ku kai ni yi jinkiri kun kun dauka ma ku yi sauri wala tutbi'uni bi mijmarin kuma kada ku bi janaza ta da bakin wuta so da ba suna da al'adan in babban mutum ya rasu za a kai shi za a rike abu kaman itace bakin wuta haka kaman da kaman kaman na irin na NYSC din nan ko na kwallo haka za su rike ana tafiya alaman wani babban mutum ne ya rasu ya ce karku mun haka saboda ya sa ma sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace to karku karku mun irin wannan bayan in na mutu yace na biyu kenan yace na uku wala taj'alna ala lahdi shay'an yahulu baini wa baina turab yace karku sanya wani abu da zai shiga tsakanina da turbaya a cikin lahadina in kuka sanya ne a cikin kabarina to kar ku sanya wani abu da zai sha makance tsakanina da da turbaya ku sa wani abu da zai sha makance tsakanina da turbaya ko duka suna yin kabari haka in an sa mutum a kabari Da za a sa wannan sha shamacin ba haka za a zuba kasa a kan shi yace to ni ma haka za ku so da zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam suna haka musamman in rasuwan ya zama rasuwa ne na mutane da yawa filin yaki haka yawanci haka suke ba sai a sa sai an jijjera bulono za a nemo an gane ku yace to ni ma haka za ku binne yace wala taj'alna wala taj'alanna ala qabri bina yace kuma in na mutu kar ku yi gini akan kabarina, kar ku yi gini akan kabari haka tun a zamanin ba abu musa na shari ke hana bare yau ka bari a wannan zamanin da ya zama abin alfahari ginin kana ganin kamar iya iya girman ginin kamar iya matsayin gari family za ka so a alfahari ne da gina kabarin mutum ba manzo Allah hana yace to ni ma karku ce wa ushidukum anni bari'un min kulli hadifa wannan ina so ku zama shaida tsakaninku da ni Allah ma ya zama shaida na barranta daga duk wacce sanadiyyar wai bakin cikin mutuwa ta za ta yi aski so su ma suna da wannan al'adar su na jahiliya in mace wacce ta shiga bakin ciki baban da komai ta mutu sai ta aske gashin kanta yace to ya Allah ka zama shaida na ta ba na in an yi ba da sunana ba aw saliqa ko wacce za ta rinka daga murya tana ihu tana na shiga uku na lalace ya Allah ba ni ba ni ba ta da sunana ba kowa ku zama shaida aw khariqa ko wacce za ta yayyaga tufafinta wai dan bakin cikin na mutu ina so ku zama shaida har a gaban Allah na barranta daga gare ta so a mun wannan qalu Abu Musa da shari'arin kallon sabo waɗannan abubuwan cewa kar ai kuma a mishi kaza sai su ƴaƴan na suka ce sami ta fihi shay'an sai Abu Musa wannan abubuwan da kake ta faɗa akwai wani hukunci ne akai a shari'a qala yace na'am min rasulillah sallallahu alaihi wasallam duka naji hanin ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda manzon Allah ya hana to ni ma ina wasiya cewa in na mutu karamu an fahimta ko kaga wannan yake kara mana muhimmanci ka yi wasiya da irin waɗannan abubuwan musamman in ka san yanayin gidanku za a iya samun irin wannan matsala malaka Imam ahmad da Imam al-baihaqi duka sarauto shi haka ibn uh, ibn majah ya rawaito da sanadi wanda yake hasan hadisi na uku akan wannan wanda ke an hudayfa ta fara hudayfa bin al-yaman ko ma abocin sirrin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu sirrin da annabi baya faɗa mishi hudayfa bin al-yaman yake cewa idza ana mittu fala tu'minu bi ahadan yace idan na mutu kar ku shelanta ma kowa mutuwa kar ku je ku sanar ma kowa da mutuwa ce maluma sun sun ce Hudayfa ya faɗi wannan ne saboda tsoron kar a anna'ayu irin abin da ake a jahiliya sanadiyyar mutuwan shi yadda suke in mutum wani babba ya mutu za a je kan gari a ta shelantawa a ta irin jama'a wata masiba ta faru na fa ya rasu na fa kaza to kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana irin wannan wannan ne shi sai ce ma kar a sanar kar a je a sanar a kore na so da tsoron kar garin wannan a zarce zuwa ga wancan kasantuwan shi babba ne a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke yi ko har abin da ya halatta tun da ba waji bane suna hanawa so da kan ya kai ga zuwa aikata abin da bai halatta ba yace fa inni akhafu an yakuna na'yan yace so da ina tsoron kar hakan ya zama na'ayu irin wanda manzon Allah ya hada yace wa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yanha anin na'i yace so da kaji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana hani akan irin wannan shelantawa kaga Huzaifatu bin al-Yaman kaga yake hanawa kaga har abin da ya halata tun da wajibi bane ya hana so da kar a tsallaka zuwa ga aikata abin da yake haram to na kai da ka san kila bayan rasuwanka ayi abun da haram ne ya sa a addini kuma kai wasiya akai kaga akwai matsala kuma ji wannan hadisin Imam Tirmidhi ya rawaito shi ah, Allah yace zai kawo bayani akan shi haka zo babi da ke magana akan sanar da rasuwa Allah yace walima sabaqa qala an-Nawawi rahimahullahu ta'ala fil afkar yace abin da ya saboda abin da ya gabata Imam an-Nawawi a cikin littafin sa al-afkar yake cewa wa yastahabbu lahu istihbaban mu'akkadan an yusihim bi ma jarat al-'ada bihi min al-bid'ah Yake an so wa duk wani musulmi kuma so mai ƙarfi cewa mutum ya yi wasiya cewa a nisanci duk wani abu da ya san a su ana yi kuma wannan abun bida ce a janaza to mutum ya san ce ya yi wasiya game da wani kai wasiya sanan lokacin da kake da rai a gaba ka participating a irin wannan abu sai kai wasiya in ka rasu kar ayi maka sannan lokacin da ake yin ya zama to ba ka participating a ciki amma in ya zo kai ma kana participating to ko ka rasu ko da wani ya ce ka bar wasiya za a ɗauka maganar maza da ta a da shi duka ake kaza ake kaza ake kaza ba sai ga an samu conflict an fahimta ko ya zama kai kai wasiya kuma ka zama to ba ka participating malai ce wa ake dole ahda bi dhalik ko mutum ya karfafa wasiyar nan shi da rika yau maimaita fana faɗa in na mutu ba kar abun kaza kar abun kaza kar abun kaza in na mutu a yi kaza a yi kaza a yi kaza don fahimta ku kira ga wasu magabata har ayyana za mu zo mu karanta abin da ya shafi babin da ya shafi eh, yin wanka yin sallah sanya mutum a gamari kaga har ayyana wanda zai musu suke in na rasuwa ne ne ya mun wanka in na rasuwa ne ne ya mun sallah in na rasu na so wane da wane su za su sanya ni a cikin gabari? so da yana da kyautata musu zaton cewa ba za su yi duka waɗannan abubuwan sabanin karantarwar maulan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah madaukakin sarki ya samu dace wannan shine abin da malam ya kawo akan abin da ya shafi abin da ya wajaba akan dukkan wani musulmi yayi kafin mutuwa ta zo masa insha Allah ta'ala a zama ta gaba sai mu shiga fasali na biyu insha Allah ta'ala abin da muka fara wanda ya zama daidai muna roƙon Allah ya ba mu lada akai kuskure da muka yi muna roƙon Allah madaukakin sarki ya fi mana Allah mu roƙo ya sada mu da dukkan alkhairi na duniya da lahira ya kare mu daga dukkan sharri na duniya da lahira Allah muke roƙo ya rufa mana asiri duniya da lahira akwai ah, tambayan da bawon mai satin da ya wuce akan kwatuwan tashi daga barci cewa mutum zai iya yi in ya manta sai ya zo masallaci tukun sai ya tuna kwai da yi wannan du'an ba shin zai iya yi na ce ban sani ba zan yi dan ba kusa dukkan malamai na da rikon biyu su amsar da suka bada shine ba zai yi ba tun da ya riga ya wuce sai dai kuma lokaci na gaba isha Allah maka kuke sarki da ya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma arina al-haqqa haqqan wa nuqul ittiba'a وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك اللهم ونتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله